Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Fadar White House ta ce Amurkawa miliyan 100 sun samu cikakken rigakafin COVID-19 adadin da ya ninka na watan da ya gabata inda mutane miliyan biyar suka samu rigakafin. Babban jami'in yaƙi da cutar COVID-19 a fadar White House Jeff Zients shi ne bayyana haka a matsayin gagarumar nasara a wani taro a jiya Juma'a. waɗannan amurkawa miliyan ɗari suna da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali kana suna sane cewa bayan tsawon lokaci da matsalar da aka fuskanta tsawon shekara guda yanzu sun samu cikakken kariya daga cutar inji zaint kowane ba amurke da ya haura shekara goma sha shida ya cancanci a yi masa allurar rigakafin kanin shugaba joe biden ya yi alkawarin samar da isasshen rigakafin ga kowane ba amurke wanda ya haura shekaru goma sha biyar kafin karshen watan mayu a hali da ake ji kuma amurka ta dora haramci akan tafiya zuwa kasar indiya daga ranar talata saboda barnar da covid-19 ta yi a fadin kasar da take nahiyar asiya gwamnatin shugaba joe biden ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon shawara da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta bayar a cewar sakatariyar jarida a fadar white house jen saki wannan haramcin zai hana waɗanda ba 'yan asalin amurka ba shigowa ƙasar a cewar kamfanin dillacin labaran reuters daman can akwai irin wannan haramcin tafiya da amurka ta dora akan waɗanda ba amurkawa ba da suka fito daga wurare da cutar take tsananin illa cikin kwanaki goma sha hudu da suka hada da afirka ta kudu da brazil da birtaniya da ireland da tarayyar turai da china da kuma iran a jiya juma'a kasar rasha ta haramta wa wasu jama'an kungiyar tarayyar turai guda takwas shiga kasar a matsayin martani ga takunkumar da kungiyar tarayyar turai ta dora wasu 'yan kasar rasha ma'aikatan harkokin wajen rasha ta ce a cikin mutanen da aka aza musu takunkuman sun hada ne da vera jurova mataimakiyar shugaba a hukumar zartarwar tarayyar turai da david sassoli shugaban majalisar dokokin turai da kuma jack marie mabba a tawagar majalisar dokokin turan tarayyar turai tana ci gaba da aiwatar da manufofinta marasa kan gado da kuma ɗaukar matakan haramtarwa a kan 'yan ƙasar rasha da kuma ƙungiyoyinsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen rasha ta fitar ta zargi kungiyar tarayyar turai da fitowa karara bisa ganganci tana cin mutuncin manufofin rasha na cikin gida da na kasashen waje Sasoli, da shugaban hukumar zartarwar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen da shugaban majalisar harkokin siyasa Charles Michel sun yi Allah wani da matakan da rashin ke dauka daga kausar murya a wata sanarwar haɗin gwiwa matakin da suka ce ba za a lamunta da shi ba kana suka ce wannan na tabbatar da Moscow ta ɗauko hanyar adawa da ƙungiyar ƙasashen turan. sasoli ya faɗa a wani sakon Twitter cewa babu takunkumi ko tsoratarwa da zai hana majalisar dokokin turan ko shekaran kansa ɗaukar matakan kare 'yancin ɗan adam da walwala da kuma demokradiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce mutane da suka arce a watan da ya gabata daga hare-hare a garin fama da ke gabar teku a arewacin mozambique yanzu adadin su ya karu zuwa kusan dubu talatin da ɗari biyar akasarin waɗanda suka arce daga fama sun je pemba babban birni a lardin cabo delgado da ke arewacin mozambique hukumar 'yan gudun hijira ta ce ta samu labarin cewa 'yan bindiga masu ikirarin musulunci sun kashe mutane da dama kungiyar nan da ta fara ayyukanta a garin mai arzikin mai da iskar gas a ranar 24 ga watan maris mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya baba baloch ya ce dubban mutane sun fice daga fama a cikin fargaba da sawu akan hanyoyi da ma cikin teku ya ce mutane sun isa femba ba su da komi a hannunsu sautari babu makoshin lafiya ko kuma suna dauke da raunuka a jikinsu da kuma fama da tsananin tamowa a ƙarshe yayin da juyin mulkin sojoji a myanmar ke cika watanni uku wasu sassan kasar da ke kudu maso gabashin asiya na fama da mummunan tasirin da juyin mulkin ya haddasa dubban ɗaruruwan mutane ne suka bijirewa matakan da sojojin suka ɗauka a faɗin ƙasar amma rundunar sojin ƙasar na mai da martani da ƙarfin tuwo inda ta kama dubban mutane kanin ta yi sanadiyar mutuwar wasu 750 a cewar ƙungiyar fafutukar taimakawa 'yan fursunan siyasa a bema ta aappb amma a cikin 'yan kwanakin nan da aka yi ta zanga-zanga borin ya ɗauko sabon salo a tsofaffin yankuna a faɗin ƙasar a cikin jihohin da tsirarun ƙabilu suke a jihar karin ko kuma kayin a hukumance yaƙi ba sabon abu ba ne kamar wasu sassan ƙasar yankin na ƙabila mafi girma na uku ya sha fama da yaƙi na sama da shekaru saba'in galibi akan ƙabilanci amma rikici da sojojin tadmadaw da tashin hankali da ke faruwa a wannan lokaci ya sa yankin na karin ya kuma ƙara ƙaimi wurin kare muradunsa. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sits in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're, we're jamming. We're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya bakon da muka raka ya dawo. <laughs> na bauchi an tashi lafiya? Lafiya kalau malama Grace. Na ga azumi ka ce wai ka guje ma zafi. Kuma na ga eh. kamar kada neman ka na ƙasa. To ai awoyin <laughs> <laughs> suna da yawa awa goma sha takwas ba. Ato ba haka muka ce mako da ya wuce da ce baba na ce ba ta ji babban bakon mu wai wai shi mai wayo. <laughs> Wato abu ne wani mamaki ne bayan an sha ruwa a nan sai eh, wajen lokacin su a Najeriya can kowa ya kwanta mana shirin kwanciya shi lokacin mu za mu sha ruwa. Eh. Sai ka doki awa ɗaya ɗaya har guda goma sha takwas fa. <laughs> Ko sha tara ma lalle. Sai dai da ya ɗan kawai daɗin shi ba babu zafi ba eh, zafi eh, ana sanyi kuma yawwa to kuma ka gan a gida ɗin nan banda matsanancin zafin nan kuma gashi muna fama da matsananciyar kuma karancin wuta komi da komi komi tsada abinci umi da komi abinci ga rashin wuta din nan da ke dai bari <laughs> kana azumi kuma kana yawon bude ido ka dauki hankalin ka ah, <laughs> cikin wannan so in tambaye eh in eh. tambaye ki wai a wannan garin naku ko kuma kasar taku kowa na da mota ne <laughs> ah, to ni ban ga kamar a gida ba wani a tsallaka titin hanya ko kuma yana bin gefen hanya kowa za ka gani da motar shi ne ah, duk inda ka je eh. akwai motoci ɗaya kenan eh. na biyu kuma shin ba amfani da kuɗi ne sun ga kowa ɗan katin na yake amfani da shi ne atm card shi ko ne ko shago ka je ko gidan mai ka je ko mene je sai ga kowa ɗauko ɗan kati ya ɗan dangwala shikenan sai a ce tafi sai ka ga kuma mai kankanta shi da za a saya sai dai mutum ya ta na'ura din nan ne nake gani na ce na ɗauko na ɗauko na 200 dollars wajen mika sai a ga ana kallo na <laughs> na ce <laughs> <laughs> ana neman canji na ce a yi ko Allah akwai masu amfani da kuɗin amma kalilan kalilan kalil irin mu kenan irin mu kenan ko ko irin su baba baba makeri baba ya kuma makeri ko a kace wai wai kace kace muna hira wai sai kace wai akwai wani abu kuma da kake saka ba wai baka ga ko mutum da yana ketare titi da gudun tsiya ba eh. to ana ga na duba na duba muka tafiya zuwa zuwa zuwa Virginia zuwa ya zuwa Jalwa din nake ga miki ta hanya da gudun tsiya ba zai <laughs> wallahi kuwa sai ce a ah, to wannan kuma ko a sannan kowa da moya da mota ne to ai bari in gaya maka wani abun mamaki ba a nan eh. sabili da tsabar ka'ida eh. kaga in banda inda aka sassaka inda ya kamata ka tsallake hanyar nan ba inda aka eh. da aka saka aka sa da ya kamata ka tsallaka hanya in ba nan kai ya kamata ka tsallake hanya kuma an baka izinin tsallake hanya an baka wuta ta kafa ka tsallake hanya ba eh. idan misali ka tashi cikin gudun kamar yadda kake faɗa yadda mutanen mu za su auka kan hanya da gudun tsiya wani lokaci mota ta buge su haka to in mota in tsautsayi ya same ka ka ketare hanyar nan ba a kan ka'ida ba mota ta buge ka eh. dalilin buge gan na motar ma ta zo ta ci karo ta lallace to kai ke da laifi kai jinya kanka ka kuma gyara ma mai mota mota sabili da ka yi eh, <laughs> abin da ake kira jaywalk ka tsallake titin inda bai kamata ba to kai kake da eh. laifi wani na same shi wani mutum ina ina ganin shi da ya ce sai na ba na ganin shi shekaru da dadewa sai na bayan kusan wata daya sai na gan shi na ga dai eh. kamar bai iya turanci ba sosai irin hispaniyawa ɗina to ni ba na gida ba ne to ni da na ga dai kamar bako ne sai ina kusantar shi dai ina hira da shi dan sai na yi wata ɗaya ban ganki ba sai da na ganshi sai na ce mashi a'a ya na daɗe ban ganka ba ni ba ma san sunan shi ba sai ce <laughs> yana faɗa ban labari ga abin tausayi ga abin dariya ya ce mai ya je DC ne ya je DC <laughs> zai tsallake hanya sai mota ta buge shi <laughs> mota ta buge shi ya ji ciwo sai da aka kai shi asibiti da aka kai shi asibitin kuma aka ce shi tare dala dubu ɗaya wai saboda bai kamata ya tsallake hanya a inda bai kamata ya tsallake hanya ba da har ya dauka yana gida ne ko <laughs> ta kama ni ta kama ta tausayi shi ina ji gashi na ya kuje gashi har kana ganin ta ba ciwo ga sarki ga ga mari ga tsinka ga tsinka ka biya kuɗi ka buge ka kuma ka biya kuɗi ka biya kuɗin asibiti ka biya kuɗin eh da ka tsallake ta ne ba inda ya kamata kafa ta tsallake ba ka yi mijin tsallake wannan abu sai turawa ma sai turawa annan malam babi da gaishe-gaishe na ji kana da gaishe-gaishe aure to bari mu fara da aure eh, malam azar. To dan fara da gaishe ne ta musamman ta ban gajiya ga eh. abubakar bala inuwa a tudun wadan kaduna da fatan eh. alheri na aurar da yarsa wato asma'u abokar da kwanta muhammadu sarki dan sarkin daddare alhaji balarabi wanda aka daura mm. yan kwanakin bacan allah ba su zama lafiya amin allah kuma ya sa mutu raba ko eh kwarai da gaske <laughs> Eh, gaisuwa ta musamman ga Brigadier General ML Ibrahim wanda ya kammala wani kwas a Ascon can Badagiri a Lagos da fatan kuma za a mori wannan kwas da aka yi. Sai kuma kwantrolan shige da fici na jihar Katsina wanda ya yi ritaya kwanan nan wato controller bin Umar. Fatan za a rungumi aikin gona tunda an samu abin yi yanzu sai gaisuwa ta <laughs> musamman eh a zai kwarai da gaskiya kowa ya koma ba ta ga manyan manyan nan duk ya oh. gama aiki sai koma gona abin da ya rage kenan eh akwai gaisuwa kuma ta musamman ga Rabiu Faisal wato mai Borno da Idris Lame da baban Babangida nepa da Abubakar Dogo Abdullahi Dogo kai wanda shi kuma abin da ke man mamaki da shi ba wani ba shugaban kasar Amerika da yake so kamar Donald Trump wanda ya tafi. a kullum haka yake shi wai wallahi wanda ke burge shi kullum muka taru muna magana sai ce shi Donald Trump Donald Trump na ce da Donald Trump ya san da shi a lokacin kila da an ba shi visa kuma girin card ya dawo America to kana ga shi da aka ce kowa da wanda yake so tun da aka ce muta Amurka miliyan 70 miliyan eh, saba'in to aika eh, eh, imana da farin jini haka yake abin da yake cewa kenan kamar kina tare da mu abin da Abdullahi yake faɗa kenan wai ya samu ya samu mutane fiye da miliyan saba'in haka eh to akwai abokinsa kuma Adamu Aisana darakta na motoci haka sai kuma Dr Ibrahim Alhaji da kuma Sale Ningi wanda aka bashi sarauta a Ningi amma ko ke ban samu ban samu sunan sarauta da aka bashi ba to Allah ta shi ruko dai To bari mu kuma mika gaisuwar fata alheri ta bar ya huce zuwa ga Reverend Emmanuel Sule a London da Reverend Chris Abaga a birnin tarayya Abuja sai Isuwa Ishaya da Ruth Audu da alex ibonyi sai salomi na namajam da yunana gada da akalaha agnus gaisuwar a bari ya huce zuwa ga khaled nyani da sarbeta saba makon da ya wuce mun kafa labari a shafinmu na sada zumunta to waɗanda suka ba da ra'ayoyinsu akan wannan kacici-kacici da muka buga buhari ya yahaya unguru sai hussein umar gaisuwa a bar ya huce zuwa ga bashar aliyu gidan buji da comrade usman shehu mai saje sai usaini dangote karasuwa gaisuwa a bar ya huce zuwa ga aisha umar abdullahi da abdullahi bala zango sai alhaji kabiru highlanders da fatan kun tashi rafiya gaisuwar a bar ya huce zuwa ga ɗanladi balarabe da injiniya isa sadam sai garba na hali kamba kamba kamba kamba ne ko da eh. babandi Muhammad Barde Allah ya sa na faɗi babandi daidai da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. kasan Bulan Yaki? a To, ne ko? A ina jin kamar a yobe ne. ayo bane bula <laughs> da kada ki bari kanu ki bari kanu su ji ki <laughs> haru da dauda bi ya beli na <laughs> da kuma da hasan kaina hasan mana kaina da haru da dauda kun yi beli na ku ne lauya na to da Usman Lawan sai bulama bulama gashuwa da Idris Suleiman Usman sai sa'idu kashina mm. kakihum sai bilyaminu jamo da nasir dan birni da isa alhaji abubakar gaisuwa bare huce zuwa ga mubarak mu'azu zirmi da ibrahim yaksha auna da abu sa'ad da idris yahaya da ibrahim gongola gaisuwa a bare huce zuwa ga musa malam indo da a jamhuriyar nijar kenan daga birnin kazawai jamhuriyar nijar sai rabiu musa shi ma daga jamhuriyar nijar da kuma usaini muktar da fatar an wayi gari lafiya Malam Ado makon da ya shige muka kafa wani labari na san ka ji labarin da muka bayar na ango mai tafka fitsari. Eh. Sai labarin da muka bayar muka kafa kenan muka ce tsakanin ango da amaryan wane ne ya fi wauta to kowa da ya baya da ra'ayin shi daga masu cewa amarya ta fi wauta tun da ita ta ce ga sai ta ba tana ci tana gani kuma wasu suka ce dai kunya sun san ta san mijin ya fitsari dai kunya ce kawai tunda amarci ya sa take rufa mishi asiri wani kuma wasu kuma suka ce an goma ai shi ya ba su kunya to sai Yunusa na fiyar da cewa amaryar ta san cewa shi ya yi wannan fitsari shi ne ta wayince ta ah, gaya mishi. Eh, kawai, to Yunusa magaji ya ce to shi ma yana da irin wannan labarin kuma da gaske ne abin ya faru da wani abokin shi to Allah ya sa abokin kan dai baya jin wannan labarin wai nusa ya ce ba wai ya eh. ce wai abokin shi ne wai suna bacci da amarya ce sai ya yi mafarki yana fitsari a gefen titi eh. a ce bacci yake sai ya maka fitsari ce sai da ya gama fitsari tukuna ya ga a ce kan gado yake kwance eh. <laughs> da gaske yake a kwance shi kenan da ya farka ya ji shi a jike ya rasa yadda zai sai ya ce matashi, ke tashi tashi ki kawo mun ruwa in sha kishi ya dame ni eh. gaji <laughs> ba <laughs> ya tashi ni ba ce shi ya ce ɗebo ma babban kwano saboda kishi nake ji sosai <laughs> a cikin kwano da ya karɓi ruwan yana karɓa kawai sai ya buge sai ya kifar da shi akan gado sai ya fara ya to kin gani kin kin kin jika mana kika dan ka ji mai wayo kamar wanda wannan sadisu rabi ka zo mana da labari kace akwai a wannan da kusan wannan din ne kafin zo wancan na miyan kuka eh. da na rake eh. su rabin dame da ke bauchi wato a eh. unguwar malam goje shi ma ya da makancin labarin na ango da amarya shi ya ce da suka an gama buɗan kai a kowa ya watse suka sai ango ya ce to ana kama ruwa ya shiga ban ɗaki yana shiga sai kirfta kulle shi a ɗaki a bayan ɗaki kai ta kulle shi yau ne yau ne ina buga kofar nan ta ce a'a ba zan buɗe ka ba dama na wa saurayi na tsohon saurayi na alkawari cewa da mun shigo in na zo daki zan kulle ka ba zan bude buɗe ka ba sai da safe to hakan aka yi aka ce <laughs> to kusan irin wannan kenan ta kulle shi sai da safe ta fito ya ce me yasa kika mun haka ce a dama ta wa tsohon saurayin ta ne alkawari kai ne angon ya zaka yi <laughs> to shine wani kin je wannan tambaya ga masu sauraron mu eh. <laughs> To, kace kana da labarin mai cin tuwo miyan kuka. To, ai su biyu ne wannan. Shi dai santai rake ne kuma Har yanzu dama kun yi magana santai rake. Eh. Yana shan rake ne, yana shan rake, yana shan rake. Sai ce, wai shin tambaye ku, har yanzu kamfanin kera motocin Pijo yana nan kuwa? To fa. Don baya ganin Pijo 504 da 505 sai aka ce mishi kwarai akwai. Akwai J5 mai ɗaukar rake zuwa kamfanin yin sukari wato na sabala shuwa kamfani da ke numan a jihar adamawa wanda <laughs> aka kafa shi tare da kamfanin yin fijo shi kuma mai miyan kuka cewa ya ana cin abinci ne ya ce a bashi shi tuwo miyan kuka su mabita mai zafi ya ce a kara man shanu sai a yan gama ya kusa gama sai ce wani tambaye ku musamman ku yan jarida wai da gaske ne za a canza wa garin haɗeja matsuguni domin na ji labarin ku wai saboda ambaliyar ruwa da ke faruwa a ta shekara aka ce za a canza mata wurin zama sai aka ce haka ne amma kuma fa za a bar itatuwan kuka da saboda suna da amfani matuka da bil'adama ya tashi ya tsaya ya ce shi ba daga cibi ba haka yake nufi ba ka ce ai ba an san ba haka ke nufi ba amma za a tambaya dai a gani <laughs> Na ga malama jini na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki a yau a wannan zangon. Yanzu a madadin? Ado Abdullahi Hazard. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> <laughs> <laughs> Mariah.

To ni dai na Hamza Adam Abdulhamid. Wannan wata na Ramadan Allah subhanahu Ta'ala ya wajabta mana yin azumi a cikinsa kuma wata ne da ake bubbuɗe ƙofofin aljanna wata ne da ake kukkulle ƙofofin wuta saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni na farko karatun alkur'ani wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba sai dai a yi shi a wani wuri keɓantacce daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara to yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara ɗin sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun alkur'ani don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi nafiloli cikin dare a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'i na corona virus mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba waɗanda suka kamu kuma mu yi addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sawake Allah ya sawake masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku.